بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باقي أقوام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wajen wannan karatu na bulugul maram min ajillatil ahkam wanda idan ban manta ba wannan shine darasi na 30 kenan ko a yau muna sha 13 ga watan sha'ban hijira da da talatin uku daidai da biyu ga watan bakwai miladiya biyu har yanzu muna cikin kita kitabu babu tayammum muna cikin babin da yake magana akan at-tayammum ma'ana taimama قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء ثم وجد الماء ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي إمام الحافظ رحمه الله تعالى يتي وعن أبي سعيد الخدري أنكر ولد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله يكارى مسير ده قال يتي خرج رجلان في سفر وسمتاني قدا بيو سنبت زواج وتتفيا fa hadarati salatu sai lokacin sallah yayi wa laysa ma'ahuma ma kuma babu ruwa a tare da su fatayammama sa'idan tayyiba sai suka nufaci guri mai tsarki suka taimama fa sallaya suka yi sallah su biyun summa wajada alma'a fil waqti sannan suka samu ruwa a lokacin lokacin wannan sallah din fa'ada ahduhum as-salata wal wudu'a dayan sai ya sake yin sallah ya kuma sake yin alwala ya sake alwala yi sallah walam yu'id al-akhar ɗayan kuma bai maimaita ba bai sake ba thumma ata ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa zakara lahu zalik suka ambata masa haka fa qala lil ladhi lam yu'id sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda bai mayar ba wanda bai maimaita ba asabta sunnata ka dace da sunna wa ajiza ka salatuka ka kuma ta wadatar maka wa qala lil akhar yace wa dayan lakal ajru marrataini kana da lada kana da lada guda biyu lada karo biyu rawahu abu daud wannan hadisi abu daud ne rawaito shi wannan sa'iyu da imamun nasa'i wannan hadisi da mu karanta hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara musu yarda hadisi ne ingantacce wanda al ibn ibnu hajar ya kawo shi dan yi mana bayanin hukunci guda biyu ko mu ce hukunci guda ɗaya na wanda yake mamaye sallah bayan ya yake mamaye sallah kuma sai ya samu ruwa daga baya zai sake sallah ne ko ba zai sake ba shi ne ka mana wannan hadisi dan mu je yadda lamarin yake wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana gaya mana wasu mutane guda biyu sun yi fita zuwa ga tafiya fi safarin zuwa ga wata tafiya walaysa ma'ahuma ma babu ruwa a tare da su ko dai ba su ɗauki ruwa tare da su ba ko kuma a'a suna da ruwan amma ba zai isa su yi sallah kuma su yi amfani da shi ba amfani na larura na sha don haka tunda babu ruwa fata yamma ma yammama tsayi ba sai suka nufaci guri mai tsarki suka yi taimama kamar yadda muka karanta wannan ya gwada waɗannan mutane guda biyu sun san da hukuncin taimama sun san inda ake yin ta kuma sun san yadda ake yin ta fa suka yi sallah tare da juna sun wajada al-ma'a a waqti sannan suka samu ruwa a lokacin fil anan yana nufin a lokacin wannan sallar da suka yi kaddara sallar azhar ce ta kama su sun yi taimama yanzu muftarin sallar zahar yana shiga tun daga sha biyu da rabi sha biyu da rabi ta yi babu ruwa tare da suka yi taimama suke sallah zuwa karfe ɗaya ɗaya da wani abu duk lokacin zahar ne bayan sun gama sallah sai kuma ga ruwa ya zo an gama sallah ko dai ka kiyasta shi da minti kaza minti goma minti biyar minti ashirin duk lokacin sallah ne sai aka samu ruwa fa'ada ahduhuma salata wal wudu'a ɗayansu sai ya mai da sallah ya mai da alwalar ya sake yin sallah saboda me haka ko dai dan yana zaton sallar shi ta farko ta ɓaci tunda an samu ruwa wannan shine zato na farko kila wannan da ya sanya ya sake alwala ya sake sallah ko kuma ya yi haka ne don abin da malamai suke kira ihtiyat dan dai ya fita daga cikin kokonto ya fita daga cikin shakka ɗayan fa walam yu'id al akharu ɗayan kuma bai sake ba saboda ya kudirce a zuciyar cewa sallah shi ta yi dan ya yi taimama ne ya yi sallah a lokacin da babu ruwa da haka shi yana ganin ba bukatar ya sake taimama wannan yana gwada mana za ku iya sabawa a fahimta amma wannan ba zai sa ku yi gaba da kiyayya ba saɓani na fahimta ga masu hankali ga masu ilimi baya jawo gaba da kiyayya saɓani kala biyu ne akwai saɓani da Allah ya hana wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul ilmu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kada ku zama cikin wanda suka lallabe suka saba bayan hujjoji sun zo musu kun ga Allah ya hana mu yin sabani fala tanaza'u wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum kada ku yi jayayya da juna sai ku balbalce ku daidaice sai karfin ku ya tafi wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma sabirin Allah yana tare da masu hakuri kuga nan ma an hana mu jayayya to wannan sabani wanda aka hana mu da jayayya a cikin waɗannan ayoyi shine sabani na tazad ikhtilafu tazad sabani mai kishiyantar juna wanda ba da za a iya haɗu wannan ba a san irin wannan sabanin amma sabani na fahimta kace kaza sunna ne wani ya ce wajibi ne ka ce kaza halal ne wani ce mustahabbi ne wanda za a same shi a cikin al'umma kuma baya lalata zaman tare wannan shine abin da muke karanta a cikin mazahibul arba'a a ce imamu malik ya ce kaza sunna ne a ce imamu ahmad ya ce wajibi ne a ce wane ya ce mustahabbi ne wannan yana na a cikin al'umma ba za a iya ɗauke shi daga cikin al'umma ba abinda ake so yadda aka samu wannan kada mutum ya zama ya gina abu akan sallan shi kila ni na ki maimaita sallah kurin dan na ga wani ya maimaita ko kuma shi yace bari in maimaita dan kurin wani ya ce ba zai maimaita ba wannan ba ba san haka ya zama da abin da zaka yi ka dogara ne kan wani dalili ingantacce to lokacin da suke wannan summa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika la suka ambata ka gare shi suka ba shi labarin abin da ya faru fa qala lil ladhi lam yu'id sai maza Allah ya ce wa wanda bai maimaita ba asabta sunnata ka dace da sunna wa ajiza atka salatuka sallaka ta wadatar maka ta ishe ka wa qala lil akhari yace wanda bai mayar ba lakal ajru marrataini kana da lada karo biyu to abin tambaya anan shi wannan hadisi yana nuna duka ayyukan daidai ne ko ku ɗaya ne daidai ɗaya ne ba daidai ba me kuka fahimta a hadisin yana nuna duk wanda kai daidai ne ko ku a'a ɗaya daidai ne ɗaya ba daidai ba wanda aka yi daidai ne wanne ne daidan to wannan fa an ce yana da lada biyu eh hadi ya kuskure to lada biyun fa da ya samu na me eh <laughs> to wannan wannan wannan hadisi kamar yadda yawanci yawanci wanda suke cikin masallaci suka tafi cewa duk wanda aka yi yayi amma ɗaya ya fi ɗaya shine abin da yawanci na cikin masallaci suka tafi wannan ita ce fahimtar da ake wa hadisin ta wannan ta kallon zahiri amma hadisin yana gwada ɗaya daidai ne ɗaya ba daidai ba wanda aka ce a tsafta sunnata ka dace da sunna wa ajiza atka salatuka sallaka ta wadatar maka wannan shi daidai domin in ka je tunda aka ce ya dace da sunna ai wafaqa hukmal hukm al-mashru' bil kitabi was sunna ya dace da hukunci da aka shar'anta da alqur'ani da sunna sannan sallar shi ta wadatar ba ya rama ba wancan da aka ce lakal ajru marrataini kana da lada karo biyu ladan farko sallar ta farko yayi ta akan ita ce ta daidai wanda ya ta farko da ya da timama yana da wannan ladan lada na biyu kuma da aka bashi ijtihadin da yayi kuma ya kuskure manzo Allah yana cewa man ijtihada fa akhta falahu ajrun wahid wanda yayi kokarin gane hukunci sai ya kuskure to yana da lada daya lada ɗayan da za a bashi kokarin da yi na ganewa shine da ladan ba wai ladan sallar ba wannan sallah da ya maimaita ba a bukata ya maimaita ta ladan da aka bashi a wannan karan saboda ya yi kokarin yi wani abin da yake ganin daidai ne an gane ko don haka na farkon shine yayi daidai na biyan da ya maimaita shi kuma ya samu ladan hadi amma bai dace bai daidai ba za a iya baka lada ko da baka yi daidai ba yayin da kai hadi sai dai mu gane a nan hadi ana nufin ka yi iya kokarin ka inda ba abin da za ka yi sai wannan kun ga shi wannan mutumin ba wani wanda zai tambaya don wannan da suke tare da shi shi bai gamsu da fahimta shi ba da haka sai hadi. to anan yana da lada kisa malamin ka ce wannan hadisi dalili ne ala anna man tayammama wa salla wanda da yake yi sallah kuma wajada al-ma'a fi asna'il waqti sannan ya samu ruwa a cikin lokaci bai wuce ba fa innahu la i'adata alayhi ba zai rama sallah ba ruwanka baka da ruwa lokacin sallah yayi ka yi taimama ka gama sallah ka tashi ka kama wata sabgar ka sai ga mai ruwa sai ga ruwa to ba za ka mai da sallah ba duk da lokacin ta nan domin a sunna shine adamul i'ada kada ka mai din shi yasa manzo Allah ce asabta sunna kai ka dace da sunna suna kawo asar na Umar dan Khattab Abdullahi dan Umar cewa yayi taimama ya sallar la'asar tsakanin shi da Madina akwai mil ɗaya ko mil biyu sannan ya je garin Madina a lokacin kuma lokacin la'asar bai wuce ba wa shamsu murtafi'a ma'ana yayi yana tafiya ne ya doso garin madina lokacin la'asar yi ba ruwa sai ya ce mama yi sallah sai ya shigo gari kuma la'asar din bata wuce ba ko bai sake sallah ba a ga yana karfa wannan hukunci din da haka wannan hadisi dalili ne da yake gwada haka sannan yana gwada mana cewa wanda zai taimama yi sallah sai kuma aka samu ruwa sai a tunanin shi yake ganin sallar shi ba ba sai yi sake to wannan shi za a ba shi ladan ijtihadi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa a cikin wannan hadisi amma idan ya sani to bai kamata ya rama ba da haka idan ya ce a bari in maimaita da in samu lada biyu to wannan bai da lada ko ɗaya wani anan zai iya cewa to ai mai lada biyu ya fi mai ɗaya a'a ai wancan ba ce maka ɗaya ka bashi ba wannan da aka ce lakal ajru marratayn kana da lada karo biyu ba ya nuna ladan shi ya fi na farko ba tunda na farko an ce ya dace da sunna wanda ya dace da sunna kuma ba ma faɗi ladan da za a bashi ididdige ba malamai na cewa wanda ya rasa ruwa kuma daga bayan samu ruwan yana kasance a ɗayan hali guda uku hali na farko ya zama na bayan ya gama sallah ne ya samu ruwan kuma bayan lokacin sallah ya wuce lokacin asuba alfijir ya keto ka tashi ka nemi ruwa babu ruwa kai taimama kai sallah karfe shida da minti ashirin rana ta hudu sai ga ruwa kun ga ka samu ruwan ne bayan ka yi sallar lokaci ya fita wannan da ijma'in malamai ba za ka sake sallah an gane wannan sura din ko wannan ijima'i ba saɓani bayan ka yi sallar ka gama sai kuma lokaci ya fita kuma aka samu ruwan wannan ijima'i ba za ka sake ba hali na biyu ka samu ruwan gabanin lokacin ya fita kamar yadda ya zo a hadisin ka yi sallar asuba da taimama ka gama sallah asuba kafin rana ta hudu sai kuma ga ruwa kun ka same ta a cikin lokaci amma ka riga ka gama sallar to wannan ne aka yi sabani magana rajiha ba zai mayar da sallah ba shine kuma ra'ayin a'immatul arba'a imam malik da abu hanifa da shafi'i da imam ahmad kamar yadda yake cikin wannan hadisi kun wannan hadisi ta yi summa wajada al-ma'a fil waqti da haka wannan magana rajiha ba zai sake ba hali na uku ka yi taimama kana sallar sai ga ruwa ba gama sallar ba ka yi taimama za ka yi raka a hudu ka yi ɗaya biyu sai ka gano mutum ya zo da ruwa ya aji ko da ma ka aika a nemo ka gaji da jira ka fara sallah sai gashi ya kawo to wannan malamai sun yi maganganu biyu magana ta farko suka ce taimama ta ɓaci sallah ta ɓaci sai da taimama ta lalace kun ga sallah ta lalace da haka dole ya zai zo ya alwala ya sake yin sallah wannan shine mashhuri a cikin mazhabin hanabila shine mazhabar hanafiya shine abinda ibnu hazmin ya tafi akai shine abinda aka hakaito daga imam as-sauri cewa duk wanda yake sallah ya rasa ruwa ya taimama yana cikin sallah sai aka kawo ruwa to sallah da taimama sun bace wannan shine kauli na farko shine kaulin Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala me dalilin su suka ce Allah ta yi falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba tayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama shi kuma wannan ai ya samu ruwa tunda gashi yana sallah an karuwa na haka hukuncin taimama ya lalace tunda an samu ruwa din sallan ma ta ɓaci dalilin sa na farko dalilin su na biyu hadisin da muka karanta a cikin wannan littafi hadisin abi huraira as-sa'idu wudu'ul muslim fa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada fa gurin taimama guri ne na alwalan musulmi tsawon shekara goma idan bai samu ruwa ba idan ya samu ruwa ji tsoron Allah ya shafa ruwan a cikin fatarsa suka ce to ga ruwan ya zo dan me ba zai alwala ba ko ji dalilin su ai kauli na biyu suka ce taimama shi bata lalace ba kuma sai ya sake sallah bai ci gaba da sallah shi wannan shine kaulin jamhurin malamai kamar malikiya da shafi'iyya riwaya daga imamu ahmad shine abinda aka kai to daga abi sau suka ce sallah shi tana nan me dalili suka ce ai yayin da ya taimama ya kama sallah yayi wani abin da shari'a ta ce yi ne ba shi karan kan shi shari'a ce ce in bai samu ruwa bai taimama da haka a lokacin da ya shiga sallah ya shiga sallah ne da wani aikin da yake halattacce a wurin shari'a da haka yanzu babu dalilin da za a ce alwala shi ta warware tunda ya riga ya alwala ne akan lokacinta taimama da ya akan lokacin ta da haka sai in kuna da dalili daga alkur'ani da sunna ne ko ijma'i da ya ce sai ya sake da haka a gurin wannan kauli sallar shi ta yi da haka muna da kauli biyu yayin da mutum yake sallah ya samu ruwa wasu malamai na cewa ahwaci ne ya sake din wasu kuma malamai suna cewa ba zai sake ba in ka kalli dalilan kowanne ba za ka iya kai tsaye ka ce sallar wanda bai sake ba ba wanda kuma ya sake to shine ya yi ihtiyati ihtiyati shine ka yi abin da daidai inda aka je aka dawo ba za a ce ka kama yanzu wannan da ya maimaita sallar shi ai ya yi ihtiyati ne in ma dai ta farkon ce daidai ya yi in ta biyan ce daidai yayi wannan sha kira ihtiyati da haka wasu suna ta ihtiyati shine ya sake alwala din shine abinda ibnu qayyim ya karfafa cewa in an kara sallah a kawo ruwa to sai ka yanke amma in ka gama sallah din a kawo ruwa kamar yadda yake cikin wannan hadisi to ba za ka sake ba in ku dama lokacin ta ya fito wannan bil ijma ba za ka sake ba ina fata an gane sai malai yace wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda fi qaulihi azza wa jalla cikin tafsirin faɗin allah mai girma da buwaya wa in kuntum marda idan kuka kasance marasa lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya Allah ya ce idan tayammamu sa'idan tayyiba to Abdullahi dan Abbas zai fassara mana me ma'anan marda sai ce qala idza kanat bir jirahatu fi sabilillah idan mutum ya zama yana da ciwo wanda ya same shi saboda Allah wal quru ma nau'i ne na ciwo kamar kuraje fa ya yi janaba fa ya yakhafu an ya yamuta in intasala sai ji tsoron idan yi wanka zai mutu yana da ciwo saboda wanda ya samu a gurin jihadi ko kuraje kuma ga janaba ta same shi kuma yana tsoron idan yi wanka zai mutu ta yammama sai ya taimama shine ma'ana wa in kuntum barza rawahu dara darqutni wannan hadisi darqutni ne ya rawaito shi mawqufan muka ce shine a tsayar da hadisi akan sahabi ma'ana ba manzon Allah ne ya faɗa ba Abdullahi dan Abbas ne ya faɗa Wara fa'ahul banzar amma Imam Banzar ya rawaito shi marfu'an cewa manzon Allah ne ma ya faɗa wasa ibn kuzaima ibn kuzaima inganta shi wal da imam al hakim ala laƙiƙa wannan asar da muka karanta na abdullahi dan abbas bai inganta ba mawquban wa marfu'an bai inganta manzo Allah ya faɗa ka ba sannan bai inganta ba wasu malamai suna cewa hatta shi abdullahi dan abbas din bai inganta cewa yayi wannan tafsiri ba saboda in ka kalli tafsirin kamar ya kayyade yin taimama a halin rashin lafiya halin jin ciwo da rashin lafiya ga wanda ya yi janaba tunda ya ce mutum da ciwo ya same shi ko kuraje fayu jinibu ya yi janaba to shi ne zai taimama kamar ma'ana yana nuna ya yi hasarin shi akan wannan da haka wasu malamai suka ce bai inganta ba daga abdullahi dan abbas kuma bai inganta marfu'an ba sannan idan mun kalla ya yi maganar cewa idza kana bi rajul al jirahatu fi sabilillah mutun yana da rauni saboda Allah malamai suka ce anan ko da ma wanda suka ce ya inganta Abdullahi dan Abbas ya faɗa to ba ana nufin sai wanda ya ji ciwo a gurin jihadi ba kadai ma'ana duk wani mara lafiya ma da in yi taimama ruwa zai cutar da shi ya shiga cikin wannan magana don wanda shine al'aslu al'aslu duk mara lafiyar da ya zama idan ya amfani da ruwa zai cuto to ya halatta ya taimama ko da ba a fagen jihadi ya ji wannan ciwon ba sannan cewa ya janaba ba sharaɗi ba ne ko da bai da janaba shi yana da ciwo a jikin shi ya faɗi a babur ko a keke ko an ture shi ko wani abu ga ciwo a jikin shi ba zai iya alwala ba amma bai da janaba wannan ma zai iya yin taimama akan magana raji ha kamar yadda muka ambata sannan maganar tafiya ma'ana da Allah ya ce au ala sabarin Allah ya baɗi sabar ne mabniyun ne alal ghalib domin yawanci a tafiya ne ake rasa ruwa amma ko da mutum ba tafiya yake bai inda ya rasa ruwa zai taimama kamar yadda muka yi bayani da haka wannan asar din dai bai inganta daga abdullahi dan abbas ba bai kuma inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi ba sai dai abin da ya kunsa a dunkule kurin faɗaɗa shi kamata a ƙara duk wanda yake da launi a jikin shi sawa'un matafiyi ne ko mazaunin gida in dai ba zai iya amfani da ruwa ba dan idan ya yi amfani da ruwa zai iya mutuwa ko ciwon zai daɗe mai warke ko abin da ya kama da wannan to ya halatta ya taimama وعن علي رضي الله عنه قال أنكر أولئك علي الله يكارى yana cewa in انكسرت إهدى zandayya ɗaya daga cikin ma'ana gefen wuyan hannuna ya karye fasa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara ni sai ya umarce ni an amfa alal jaba'iri in yi shafa akan bandeji ko kuma karan dori jabira yana iya zuwa ya zama ana nufin abin da aka rufe akai yana iya zama ya zama karan da aka dora aka rufe ciwon rawahu ibn majah ibn majah ne rawaito shi bi sanadin wahin jidda da sanadi mai rauni sosai wa an jabirin an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda radiyallahu anhu ma fi rajul alladhi shujja dangane da mutumin da aka fasa mai kai faghtasala kai wanka kamata ta ya mutu inna ma kana yakfihi kadai ya ishe shi an ya tayammama yayi tayammama wa ya'tiba ala jurhihi khirqa ya daure ciwon shi da da tsumma thumma yamsa alaiha sannan ya shafa akan tsumman wa yaghsila sa'ira jasadi ya wanke sauran jikin shi rawahu abu daud abu daud ne rawaito wannan hadisi bi sanadin fihi da'af da sanadin da yake na da rauni wa fi ikhtilafun ala riwatihi akwai sabani kan wanda suka rawaito shi waɗannan hadisai guda biyu suna so su mana maganar menene hukuncin mara lafiya da yake da ciwo a jikin shi shi zai yi shafa ne akan bandejin da aka rufe ko filastar da aka rufe ko karar da aka sa ko ku zai haka ne ko alwala zai ya bagurin haka ko ku zai alwala ya taimama akan gurin wannan matsala ce hadisan suke so su kamana hadisan farko na Ali bin Abi Talib wanda yake cewa in kasarat ihda zandayya ihda zandayya ma'ana ɗaya daga cikin zandayya malamai suka ce gefen hannu ma'ana nan wuyan hannu to ɗaya daga cikin ɓangaren gurin kamar ya goce to sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah ya ce na fa amara ni maza Allah ya umarce ni an amsa alal jaba'ir in ya shafa akan wannan karan ɗorin da aka ɗaura rawahu ibn majah ibn majah rawaito bi sanadin wahid jiddan da sanadi mai rauni sosai hadisin ya zo daga hanyar isra'il ibn yunus daga amr bin khalid daga zaid bin ali daga baban shi daga kakan shi ali bin abi talib zaid bin ali shine zainul abidin kenan zaid a afwan zaid bin ali ya rawaito daga baban shi ali shi kuma daga kakan shi ali bin abi talib wannan sanadin yana da rauni sosai kamar da hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin sanadin akwai wani rawi da ake kira amru ibn khalid al-qurashi al-wasiti kamar da na sha maimaitawa a nan malamai suna raunana hadisi idan ya zama cikin mazajen da suka rawaito hadisin akwai wani makaryaci ko akwai wani mai raunin hadda ko akwai wani wanda yake da ikhtilat ya samu rudin kwakwalwa gwargwadon yadda mutumin cikin hadisi yake gwargwadon da hadisin zai yi rauni idan a cikin hanyar hadisi akwai rawi makaryaci wanda yake yin ƙarya an san shi makaryaci ne da ya faɗi magana yawanci ƙarya yake to sai aka ce ai shi ya faɗi hadisi wane ya ce wane ya gaya mu wane sai aka ji da wannan mutumin a ciki to wannan shi ake kira za'ifun jiddan wani sa'in shi ake kira al-mawdu hadisin da yake na ƙarya domin wannan mutum makaryaci ne ko kuma ya zama a cikin sanadin akwai al-muttahamu bil kazibi wanda ake tuhumta da ƙarya saboda yana ƙarya a cikin maganganun shi ga mutane duk da ba taɓa samu yau manzan Allah ƙarya ba to amma dai da yake shara da ƙarya zai yi wa kowa da haka ce a ce shi ma hadisin shi da ifun ne jiddan amma idan ya zama rawi yana da raunannar hadda akwai mai raunin hadda in ka faɗa mai abu zai kiyaye shi amma arba'in cikin ɗari talatin cikin ɗari wannan sayi ulhibzi kenan to wannan inda shi a cikin sanadi jerin mazajen da suka rahoto hadisi hadisin ya zama za'in amma rauni ne bai kai wancan ba inda za a samu wani irin shi ya karfafa magana shi aka hada shi a tashi ta misali yadda za mu gane mutum ne yana ɗan saukin kiyaye abubuwa yakan kiyaye amma kuma yana yin shirme sai zo gaya maka cewa wane ya ce kaza kaga za ka yi ɗan shakka wannan shine da irin shine raunin kana shakka wane ne da ya gaya mun kuma ka sayar da wane yake ba ya cika jin abu daidai ba ana nan sai wani irin shi mai irin wannan matakin shi ma haka yake sai zo tabbatar da wancan magana sai ka ce to in na haɗa wancan da wannan za su tashi magana sai ka ce to magana ta zama hasan da gairi ne ma'ana hadisi hasan da gairi launi da launi amma launin ba mai karfi da yawa ba idan launin ya karfi da yawa ba a karba akwai rawin da zai zama Muktalit, Muktalit shi kalau yake amma daga baya wani abu zai taba kwalwar ko saboda tsuba akwai masu riwayar da sun tsuba sun kai shekarun da sai suke yin ikhtilafi in abin ya zo sai dan cakuɗe musu da juna to waɗannan malamai ba sa karɓar wasu sai an samu tabbacin daga wasu masu riwaya haka ne Wannan za kira al-mukhtalitun malamai sun yi rubutu a kansu to ko kuma rawi ya zama a ah, wani abu ne ya same shi zama mukhtalit kokolwar shi kalau take amma da littafi yake karatu sai aka sace littafin ko littafin ya bace ko iska ta ɗauke ko wani abu sai yake kokarin yin hadisi da ka sai yake kuskure shi ma nan ba za ka ɗora ruwansa ba duk wanda ya faɗa sai an tabbatar da ita ta wata hanya daban to wannan hadisi an ce mai ibn majah rawato bi sanadin wahid jiddan saboda wannan rawi amru bin khalid shi amru bin khalid al-wasiti din nan imam al-bayhaqi yana cewa ma'rufun bi wad'il hadisi sananne ne yana kirkira hadisin ƙarya an san shi da yin haka kaga sai aka yi shi a cikin sanadin hadisi ba za a karba ba tunda an san dama yana kirkira da akwai mutanen da suka dinga kirkira hadisi suna dangana annabi sallallahu alaihi wasallam an same su a da kuma har yanzu akwai irin waɗannan mutane su suke kera hadisin babu shi kwata-kwata kera shi suke yi su fito su yada wa mutane ce maza Allah ya ce kaza to shi wannan amru bin Khalid din an san shi da yin haka kazzabahu Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal ya ce makaryaci ne wa Yahya ibn Ma'in da Yahya ibn Ma'in shi ma ya ce wannan rawin makaryaci ne da wani su ma wani sabahu wa ke ubirin jarrahi ila wani hadith wakil ya ce ai yana yin hadisi na karya. qala wa kana bi jiwarina waki yace ce mu ne makocin ne kusa da kusa muke balan ma futina lahu da ya gane an gane makarici ne ta hawala ila wasi sai ya tashi koma garin wasi da zama shi yasa zaka ji sunan shi an ce alwasiti amru wa tabahu ala zalika umar bin musa bin waje wani ya rawaito ya goya mai ba amma shi ma riwayar sa riwaya ce mawdu'a imam bukhari yace wannan rawin munkarul hadisi eh, imam bukhari yace munkarul hadisi to ya kai matuƙa wajen kushewa hakim yace yarwi an zaid bin ali al mawdu'at wannan rawin dama can yana rawaito hadisan ƙarya daga zaid bin ali abu hatim yace hazal hadisi batilun la asla lahu wannan hadisi batil ne bai da ma asali wa amru bin khalid matrukul hadisi ibnu hazm yace haza khabarun la tahillu riwayatuhu wannan hadisi ne da ba ma ya halatta ka rawaito shi illa ala bayani suqutihi sai dai in ka bari cewa dama hadisi ne na ƙarya to ya halatta in ba haka bai halatta ka rawaito shi ba in ji ibnu hazmi kun je da malamai suke wannan hadisi da haka wannan hadisi la hujjata fi hadisi ne da bai tabbata ba saboda a cikin wanda suka rawaito shi akwai mutum da yake makaryaci in kuma duk aka laluba ba wata riwaya sai ta wannan to ba za a karba ba da haka rawa ibn majah bi sanadin wahin jiddan kamar da Habu zai faɗa to mu je kan na biyu hadisin jabir ibn abdullah wanda yake ta fi rajulin da zai shujja wani mutum ne da aka fasa mai kai aka ji mai ciwo asalin yadda riwaya take cikin sunan na abi dawud jabir yana ta mun fita tafiya fa asaba rajulan minna hajarun sai wani mutum dutse ya samu kanshi fa shajja ra'sahu ya fasa mai kai yahu dutse aka aka mata mai kai sun ma talama kuma da aka kwanta da dare sai mutum ya yi mafarki janaba ta same shi gashi an mai rotsa ka kuma ya kwanta kuma ya mafarki fa sa'ala ashabahu da gare waye sai tambaye abokan tafiyar shi cewa to yanzu gashi ina da janaba ga kuma kaina a fashe hal tajiduna li kasan fit tayammum kuna ganin akwai dan wani eh, rauni dan wani sauki in yi taimama tun daga kaina ya fashe in ci zan ruwa a kaina akwai matsala ba qalu ma najidu laka rukhsa ba wata sauki wa anta taqdiru al ma wani karje zaka iya taba ruwa ba wani sauki sai suka yi mai fatawa ba da ilimi ba fa ta sala sai je wanka fa ma yi mutu ya je shiga yin wanka kuma sai ya mutu falamma qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam da muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bi zalika sai aka bashi labari fa qala sai manzo Allah ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi su ma Allah ya kashe su wannan addu'a ce amma ba manzo Allah ya nufin hakikatan ba yana so da girman laifin da suke. yi qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idan idza lam ya'lamu ba za su tambaya ba in ba sani ba ai sai su tambaya fa inna ma fa inna ma shifa'ul ayyi su'al maganin jahilci shine tambaya to sai riwayar Jabir ta zo cewa sai manzo Allah ya ce wai inna ma kana yakfini ya ishe shi an ya tayammama yake mama shi wannan mutumin wa ya ba ala jurhihi khirqa ya daura ciwo ya daura tsumma akan ciwon shi thumma alai alaiha sannan ya shafi tsumma wa yaghsila sa'ira jasadi ya wanke sauran jikin shi to iya wannan riwaya da Hafiz ya kawo kinsar waccan da na koro har zuwa inda manzo Allah ya ce ba za su tambaya ba in sani ba maganin jahilci tambaya iya nan ya inganta iya nan inda na koro wannan inda abin ibn hajar ya kawo bai inganta ba shi sa ilmin hadisi yana da wahala sai ka tsaya tsaye za ka danga wani zai ce ya za a yi magana ɗaya rabi ta inganta rabi ba ta inganta ba to dalilin da yake faruwa za ka tarar cewa wanda suka rawaito iya kissar iya inda na karanta na ya inganta za ka tarar manya-manyan malamai na suke tsayawa sai a samu wani rawi mai laga-laga mai ɗan lauri shi kuma sai ya ƙara da wancan sai ake to iya inda suka inda suka tsaya nan ne ingantaccen kuma ƙarin wane da wane ne wane da wane kuma su isa a karɓi ƙarin su ba an gane ko shi yasa ake ake samun irin wannan ana samun hadisi ka samu masu waya goma sun rawaito guda takwas manya-manyan malamai ne bajimai duwatsu a hadisi sai suka ce iya nan manzon Allah ya faɗa sai aka samu wasu guda biyu rauna na suka ce a'a yayi ƙari sai su ƙara wata jimla sai wani ce iya nan dan shi ne ingantacce wancan ƙarin ba za mu karba ba amma in wanda ya kara shi ma jaballe a hadda dutse ne malami ne gingime man malami ba jin malami sai a ce to ai shi ma malami ne isa shi ya isa jiyo wannan dan sai a karba amma in lagalaga ne sai a ce a wannan ma nuna lagalaga ne tunda ya saba duk waɗancan manya-manyan malami bai haddace ba da haka dai iya kissar ya inganta amma iya nan da muka karanta bai inganta ba ah, ah, wasu na cewa wasu malamin su ce iya magana jabirce don haka shi ma babu dalili akan matsalar da muke so mai magana a kai da haka hadisan da duka guda biyu da hafiz ibn hajar ya jero su a wannan gurin su inganta ba to yanzu ya rage mu shiga ko mu ga mai malamai za su ce dangane da wanda yake da ciwo a gurin alwala ko yayin da zai taimama ko yayin da zai alwala yaya zai yi shine bayanin da zamu ji na malamai amma waɗannan hadisai ba su inganta ba malamai sun yi saɓani dangane da wannan dangane da wanda ya zamana yana da ciwo kuma ga shi zai yi alwala wasu malamai suna ganin sai ya shafa idan ya zo alwala ɗin zai wanke inda ba ciwon inda yake da ciwon sai ya shafa akan bandejin sai ya shafa kan bandejin ko ya shafa akan karan ko ya shafa akan tsumban kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi na Jabir da Ali bin Abi Talib to me dalilin ku suka ce eh idan muka kalli hadisin Jabir da na Aliyu sai mu karfafa ɗaya da ɗaya shine dalilin ma'ana mu ce hadisin Aliyu da hadisin Jabir sun haɗu sun ƙara ƙarfi sai mu ce hasan da gairi mun gane ko to amma wannan hujja ce ba karɓaɓɓiya ba gaskiya domin hadisin ya zama mai rauni ne sosai baya karfafuwa da haka wasu malamai suka ce abin da za a yi idan ya zo zai yi alwala kurin ya wanke inda ba ciwon inda yake da ciwon ba zai shafa ba ba zai taimama ba aka zai bashi misali mutum ya ji ciwo a hannunsa zira'in hannu kun ga ana wanke zira'in hannu ko na dama ko na hagu da ya zo yin alwala zai iya wanke fuskar shi zai iya wanke tafuka zai iya shafa kai zai iya wanke kafa amma wannan hannun mai ciwo ba zai iya saruwa a gurin ciwon ba to malamai waɗannan malamai suna cewa idan ya zo ya wanke duk inda zai iya wankewa inda ba zai iya taruwa ba bukatar ya taimama ba bukatar ya taɓa kasa ya shafa ba bukatar ya taɓa ruwa ya shafa a bangunan haka kuma an gane wannan kaulin ko suka ce dan me suka ce ai ba zai iya ba Allah ku ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan me zamu takura mu ce ya shafa ruwa akai ko mu ce ya yi taimama akan gurin dan me ina aka taba hada taimama da alwala a guri guda da haka in yana da ciwo kurin in zai yi ya shafa in zai yi ya wanke da ruwa ya wanke in ba zai iya wanke ba in ruwa ya taba gurin akwai matsala gurin ya tsallake gurin ya wanke sauran gurin da zai iya yi domin la yukallifu Allahu nafsan illa illa wus'aha sannan manzo Allah na ce idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu masadatu manzo Allah ce inna umarce ku da abu ku yi shi yadda za ku iya gurgudan iyawarku da haka duk abin da mutum ba zai iya ba to alquran da sunna nuna abin ya tare akan shi da haka ba bukata wasu ka ce a'a zai yi alwala kun gane ko gurin da yake da ciwon shi kuma sai mai taimama ba zai yi shafa ba zai shafa ruwa ba taimama zai a gurin da haka idan ya alwala idan ya gama nan kuma sai ya tabo kasa sai ya shafa wannan kauli ne wani su malamai to amma idan ka duba kowanne malaman fiƙi na bara. hadisan da da hadisan nan sun inganta da maganar shafar ita ce daidai tun da haka zuwa hadisan nan to ba su inganta ba da haka akwai malaman da suke ganin zaka ba gurin haka akwai malaman da suke ganin a'a zaka yi ba ka shafa a gurin wasu kuma suna ganin zaka shafa ruwa a gurin to waɗanda da akwal ne na malamai wasu malamai sun firin jaya cewa za ka yi shafa a kai shi ne kauli jamhurin malamai ma'ana za ka shafa ruwa a kan gurin wannan shi ne ra'ayin jamhurin cikin hanabila da shafi'iya da malikiya da hanafiya suka ce za su tafi a kan wannan cewa za ka shafa kai shafa ɗin shi ya bi suka yi kiyasi akan shafa akan tun tunda ana shafa akan kumfi kumfi ai gaba ce da yawa jama'a wanki amma tunda ka sanya ta a cikin kumfi aka ce kai shafa akai to wannan ma gaba ce da yawa jama'a ka wanke ta amma wani dalili ya sa ba za ka iya sa mata ruwa ba sai kai shafa akai suka karba maganar su da wannan suka ce kuma yin shafa a gurin da ya kamata ka wanke ya bi a ce ka bar gurin haka ya bi a ce ka yi taimama kana alwala a ce ka yi taimama an haɗa ma abuwa guda biyu suka ce wannan ba a yi da haka dai wasu malamai sun fi karfafa cewa idan mutum ya zo sai ya taɓo ruwa sai ya shafa a kan bandejin ko kan safar a ko kan tsumman da aka ɗaure ko kan karan ɗaure shi kenan sai ya ci gaba da sallar shi wannan shi wasu malamai suka fi rinjarwa wallahu a'lam وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال karɓo daga عبد الله بن عباس ya يقارى masa yarda. da cewa idan muka kalli gabar da take da ciwo za mu iya kasa ta zuwa hali guda biyu akwai ga kiwo amma an lullube shi da bandeji ko tsumba ko wani abu to wannan kamar yadda muka faɗa magana da malamai suka bi rinja ya shafa a kai tunda an riga an lullube shi da wani abu akwai kuma ma'ana gabar da za ta zama ba a lullube ta ba ciwon ne amma kuma an sa magani ba a lullube shi ba to wannan yana da hali guda uku ko dai ya zama in an sami ruwa zai cuto to wannan sai ya wanke sauran gaban alwala din ya bar gurin haka muna magana ciwon da ba a lullube ba duk bayanin ma akan wanda aka lullube ne muka rinja cewa ya shafa a gurin da ruwa to amma yanzu ciwon wannan ba a lullube ba ga ciwon a fili to sai mu kalla idan ya sa ruwa zai cutu to sai ya bar shafa kurin ya alwala kada ya sa ruwa idan ya sa ruwa ba zai cutu ba a idan ya shafa ba zai cutu ba amma ya sa ruwa zai cutu sai ya shafa a kai kurin ma'ana ba zai iya sa ruwa ba amma zai dan shafa ruwa ka sai shafa amma idan zama in ya sa ruwa ba zai cutu ba in ya shafa ba zai cutu ba ma'ana in ya sa ruwa zai cutu in ya shafa zai cutu wannan sai taimama an gane ai mutum ya ji ciwo yanzu zamani ne ne wannan ciwo tunda ana yawan hawa babur dan ma ba Kano mutum yake ba sai ga ciwon a fili wurin alwala mun yi bayani cewa idan ciwon an riga an nade shi da karan dori ko bandeji ko filasta to magana rajiya idan ya zo alwala ya shafa akan abin to amma wannan ba a rufe ciwon ba to ɗayan biyu idan ya sa ya wanke da ruwa zai cutu to wannan abin da zai yi sai ya wanke sauran guraren alwala din ya bar gurin haka kurin a'a sai aga cewa idan ya wanke zai cutu amma in ya shafa ba zai cutu ba to sai ya shafar an gane ko a'a sai a ce ai idan ya wanke zai cutu in ya shafa zai cutu to wannan asnan sai ba alwala sai ya mama gaba ɗaya ba zai alwala ba sai ya mama ina an gane wa ni bin abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa ƙala yana cewa minas sunnati yana cikin sunna Allah ya salli ar-rajul bi tayammum illa salatan wahidatan kada mutum ya sallah da taimama sai salla ɗaya tak sun ma ya tayammamu lil salatil ukhra sannan ya taimama dan ɗaya salla din rawahu darqutni bi isnadin da'ifin jiddan darqutni rawaito da sanadi mai rauni sosai saboda akwai na rawi da ake kira al bin umara al bin umara wannan matrukul hadisi ne da haka hadisi ne da yake bai inganta ba gaba ɗaya malamai sun za a fashi kuma an samu asar daga sahabbai akan wannan amma duk su ma ba inganta ba abinda kurin mutum zai yi shine idan ya taimama tana da hukuncin alwala zai yi alo zai yi sallar shi a duk lokacin da sallah ta kama shi dan wannan sabanin wanda suke ta timama alwala sallah ɗaya za ka yi da ita sabani ne da ya gina akan abin da muke bayani a can baya shin ita taimama tana ɗauke hadafi ne ko tana halatta yin sallah ne wanda suka ce halatta yin sallah kadai take suka ce da kayi taimama ka gama ka to janaba ka ta dawo ko hadasin ka ya dawo wanda suka ce a'a tana ɗauke hadasin ne har sai in an samu ruwa sannan za ka yi wanka suka ce da haka da kake ma yanzu ba ka da wata jaraba tare da kai da haka za ka yi ta ibada ka sai in an samu ruwa to wajibi ne kuma ka je kai wanka da haka wannan kuma shine rajihi idan mutum yake mama zai ci sallah abin da ya ga dama cikin salloli wannan shine mazhabin Abu Hanifa da riwaya daga Imam Ahmad shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar da Ibn Munzir da Ibn hazmin da Imam Sanani suka ce in kai taimama kai ta sallah ka kuran sai lokacin da ta karye in ta karye kenan ta kare in bata karye ba da ka kaddara kai matafiyi ne ba ka da ruwa sai kai taimama dan sallah azhar ya halatta kai azhar da ita kai nafila kai la'asar kai magariba kai isha'i duk da wannan taimama ta ka sai dai in ta karye in ku janaba ce da kai sai kai taimama kai asuba kana tafiya baka samu ruwa ba sai azhar ta yi sai kai ka har la'asar da an samu ruwa kafin azhar kai taimama kai la'asar kafin azhar sai ka samu ruwa sai kai wanka to kaga nan gaban ka tashi sai kai alwala kuma ka ci gaba da ibadarka wannan shine abin da yake raji da wannan asar din bai bai inganta ba wannan shine karshen kitab babu tayammum a cikin wannan littafi na kitabun tahara abin da ya rage mana mu shiga shine babul haidi shi kuma ina ganin za mu jinkirta shi sai bayan azumi rana ita yin Allah yadda bayanin da za mu yi ta cikin abin da ya shafi azumi ne wanda daga nan kuma sai mu rufe sai mu roki Allah madaukakin sarki zuwa lokaci na gaba saboda idan muka shiga wannan babin yau a muka shige shi rana ita yau to kila ba za mu gama shi ba kuma lokacin azumi zai far mana dole mu katse tunda mun zo kan gaba ya matsaya akan kitabul haidi akan babul haidi idan ya so rana ita yau jawabin da zamu yi kan abin da ya shafi azumi da hukunce hukuncen shi ne da matsalolin da suka shafi wannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya dace da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم duba da cewa akwai hadari za mu amsa tambayoyi guda hudu kacal na farko yana cewa mutumin da kwantar a asibiti baya yin sallah har ya rasu ne matsayin rashin yin sallar shi ya danganta idan ya zan bai sani ba ne jahilci ne akwai wanda suke da fahimtar mara lafiya sallah ta tsare a kai saboda tsaban jahilci da ya zama irin wannan jahilci ne kuma yana gurin da ya cancanta ya zama jahili din kun sa akwai gurin da idan mutum ya ma jahilci ba mamaki to in ya zama irin wannan ne to lamarin shi yana ga Allah ba mamaki Allah ya gafarta mai ya fi masa amma in mutumin da ba jahilci bane ya sani ya ƙi to wannan kuma ya shiga cikin tasku sai dai shi ma neman gafara Allah amma kam matsayin laifin ne mai girma da haka wajibi ne akan masu jiya su ringa kokarin sanya mara lafiya su yi sallah a gwargwadon yadda zai iya kamar yadda malamai ka sha bayani gwargwadon yadda zai iya in ba zai iya alwala ba ya taimama in ba zai iya taimama ba zai iya alwala ba duka to ya gwargwadon yadda zai iya matukar dai yana cikin hankalinsa wannan yana tambaye cewa shi ɗalibi ne kuma zai iya itikafi ga lacca zai iya zuwa lacca ya kuma dawo gurin itikafi a'a ai mai itikafi yana cikin abin da ke lalata itikafi fita baya fita sai da larura wadda ta zama ba kamar ta bayan gida ta bawali ba za a masallaci ba wannan manzo Allah yana shiga gida dan wannan amma hatta duba mara lafiya zuwa jana'iza duk ba zai je ba da haka fita ka je kai latta in ka fita itikafi ya ya, kuma dabi sai dai kuma ka jona wani da haka sai ka zabi daya wanda kake ganin zaka iya yi wanda yana cewa yana neman addu'a sannan kuma yake eh to hadari ya taso ko yana ganin sai mu wadace daga nan saboda yanayin lokaci wallahi